saki dole freezer saki dole freezer saki dole freezer saki dole freezer saki dole gidan malakai ki saki dole ribanu shi kuna amshi freezer saki dole yaran guda ɗaya ne freezer saki dole freezer saki dole freezer saki dole Free Zazzaki dole! dole! guda an shi! Free guda ɗaya ne! a ci gaba da fafutukan ganin cewa gwamnatin najeriya ta sako sayyid ibrahim yakubu alzazzaki yan uwa musulmai daga sassa daban-daban na cikin ƙasar wato najeriya sun fito a garin kaduna inda suke nuna bacin ran su ga yadda gwamnatin najeriya ta yi biris da dokar da kotu ta baya na ganin cewa a gaggauta sako malam ibrahim yakubu alzaksaki tare da matarsa da kuma biyan sadiya daga cikin waɗanda suka samu halartar muzaharar akwai malam sunusu abdulkadir daga garin kano sai kuma malam kasim umar sokoto wanda shi ne ya rufe muzaharar ko da yake jawabin nasa malam sunusi abdulkadir da manema labarai ya tabbatar da cewa wannan babban abin kunya ne. Disobey a court order. It is unfortunate. Uh, we see it as uh, those they are teaching, they are teaching citizen to disobey any court order. That is why we come out uh, to call and say free the Zakzaki immediately, immediately, that is all. kowa ya san irin ta'addanci da zalunci yanzu shekara ɗaya da watanni kenan da kama mana malamin da uwar gidansu suna hannun shi kuma har yanzu ba su da yake cikin does me, don't find it good. shi kuma malam kasim saukoto shi da ya rufe mazaharar ya tabbatar da cewa fito an sassa daban-daban domin nuna rashin yanmu a kan tsare jagoranmu da ake yi ba bisa ga haƙƙe ba kamar yadda kowa sani kusan sati uku da suka gabata wa'adin da kotu ta bayar na cewa wannan bawan Allah baya da laifin komi kuma a gaggauta sakinsa tare da biyansa diya ta tauye inci na dan adam da aka mishe shi da iyalinsa wadda kotun ƙasa ta gabatar suwa ga ita gwamnatin ƙasa cewa ta gaggauta sakin wannan bawan Allah wa'adin ya cika kusan sati uku da suka gabata amma wannan shugaban kasa wanda suke ce wai dan kurma yayi ko oho Allah tsine mai tsine mai to dama shi tsohon soja na kuma bai san doka ba to muna tsammanin shi wannan da yake mataimakin sa na kuma ana kira ne da suna professor kuma san to muna magana da shi a bisa ga abin da ya sani kuma ya karanta kuma ya yi imani da shi na cewa tsarin mutum ba bisa ga haƙƙe ba zalunci to muna kiran da shi wannan mataimakin shugaban ƙasa wanda yanzu ke rikon ƙasar da cewa ya gaggauta zartar da hukuncin wannan kotu ga waɗannan bayan Allah ba tare da jinkirta wani al'amari ba kamar da muke cewa al'amarin mu kowa ya sani tun da aka fara wannan harka har zuwa yanzu mana shi ne bisa da tsari da nizami da ilimi da hankali kuma insha Allah za mu ci gaba da biyan nizamin nan da tsarin nan da ilimi da hankali amma kuma komi na shi na da iyaka kuma tura in ta kai bango dole mutum zai bi ta mafita ne saboda haka muna kira ga gwamnati ta gaggauta sakin wannan bawan Allah jagoran mu bawan Allah wanda yake